بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan asubahi ta laraba ta kuma goma sha biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da bakwai ga watan shida shekara ta 2017 miladiya za mu dashi a darasi na uku a karatu aka abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi daga cikin littafin bulugul maram a inda muke karanta kitabu siya a wannan darasi na uku za mu tashi hadisi na 674 hadisin abdullahi ibn umar hadisin da ke cewa wa ibn umara radiyallahu anhuma annahu qala تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصاه الحاكم وابن حبان darussan farko darasin farko akan wannan darussan fi ahkamis siyam mun yi shi ne kan abin da ya shafi ta'arifi na azumi sai kuma darasi na biyu yau za mu shiga darasi na uku haka yake ko darasi na uku ya ce wa ni bani umara kuma an karba wani hadisi daga abdullahi dan umar allah madaukin sarki ya kara masa yarda ya kara musu yarda da dan da uban kenan qale ce shi abdullahi bin umar ya ce tara an nasu hilala mutane sun fita neman ganin wata mutane sun fita neman ganin wata wannan na nema wannan na nema tara a? kullum da ke ko amma nasu mutane sun gani mutane sun gani amma tara an nasu mutane sun duba wannan na duba wannan na duba fa akhbartu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin anni ra'aituhu ni na ga wata din fa sama sai makin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi azumi wa amara nasa bi siyami ya umarci mutane su yi azumin wannan wata na Ramadan na wannan shekara wani hadisi rawahu abu daud abu daud ne ya rawaito usawul hakim al-imam hakim abu abdullahi ne saburi ya inganta hadisin ibn hibban da ibn hibban akwai darussa masu tarin yawa da ke tare da wannan hadisi darasi na farko yadda sahabbai da ma'aiki suke fita neman ganin wata wana ji da kyau da kuma yadda mu a yau muke zaune a gida kowa yana jiran mai alfarma sarkin musulmi ya ba shi labarin ya ga wata kun ga akwai bambanci nesa ba kusa ba a wancan lokaci an fita neman ganin wata ma'aiki da sahabbai kowa ya tafi neman ganin wata amma kuma a yanzu kowa ya mai intanet ya bude intanet mai rediyo mai nta mai kowa ya tsaya yana jiran sauraron labarin ganin wata daga mai alfarma sarkin musulmi wannan kuskure ne sosai da sosai mai alfarma sarkin musulmi ya yi magana ya yi magana ya yi magana kwamitin na ƙarshe da muka yi da shi ya daɗa jaddada cewar a tafi ganin wata mutane sai su zauna a dinga cewa ana jiran labarin ganin wata to yanzu idan kowa ya zauna gida yana jiran a zuwa a ba shi labarin ganin wata wa zai je ga wata kuma abin da zai nuna maka haka kallaci yaushe ne ka fita neman ganin wata kai a karan kanka in dai da wata kilan ka dawo daga masallaci ka ɗan daga kai haka kawai ka wuce gida amma dai dan ganin wata a ce ka fita wani wuri da kake gani yana da busa ko wani wuri dan ka fita neman ganin wata lura da inda kake location din ba zai iya baka ko yayi kwari ko yayi duhu yayi kaza yaushe ka taba yi ko kuma so ka taba yi kaga wannan sunna zaka iya ce ma ta mutu ba wai tana neman ta mutu ba sunna ta fita neman ganin watan ramadan tana neman za ma ka ce ta mace ne gaba ɗaya don watakila da wuya a ce ka taso kaga ana yi kaga malami da almataran shi sun fita neman ganin wata ko kaga shugaba ko sarki ya fita neman ganin wata saboda daman su ne abin yake a hannunsu sai dai kowa kawai dai yau 29 ga wata kuma an ce a duba wata duban fadi, kowa ya tsaya da yana zara ido dai a bashi labarin an ga wata wannan kuskure ne sosai da sosai kuskure ne sosai da sosai saboda me ya zama kuskure saboda yadda sahabbai suka fita neman ganin wata da kuma yadda mu kawai kowa ya miƙe kafa a gida yana jira a bashi labarin an ga wata wannan kenan sai na biyu sai ce fi akhbartun nabiya sallallahu alaihi wasallama an yi ra'aitu sai na baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin ni na ga wata kuna jina da ke ko kun ga da abdullahi bin umar ya ce ya ga. aka fita neman ganin wata da ya ga watan sai bai zo ya tara jama'a ya ce musu shi ya ga wata su ɗau azumi ba duk da girman shi da malintarsa sai ya miƙa labarin ganin watan ga waɗanda yake su ne alhakin sanar da ganin watan yake a hannunsu su ne jagorori su ne shugabanni sai ya bai wa annabi sallama labari fasama sai ma'aikin allah ya yi azumin wa amaran nasa bi siyami ya umarci mutane da su shi wa kenan shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam gini akan ganin Abdullahi ibn Umar gini akan ganin Abdullahi ibn Umar to wannan shine tsarin in Allah ta'ala ya sa ka ga wata ko cikin almajiranka wani ya ga wata to ba kai za ka fito a facebook ko a whatsapp ko a twitter ko a ina ne ka sanar da labarin ganin wata ba duk malinta ka kuwa wana jina da kyau ko dan na sani da kai ba za mu yi sabani ba akan di yadda ya kai malita ba ta kai ta Abdullahi bin Umar ba kamar yadda muka ambata jiya na fara magana a kai da abin da ya shafi gano azumin Ramadan daya da abin da ya shafi a ah, me na bin na faɗa hajji Allah bai dora shi a hannun kowa da kowa ba Allah ta'ala bai dora alhakinsa a hannun kowa da kowa ba sai aka dora shi a hannun jagororin al'umma shugabanni na al'umman musulmi su suke jagoranta an suka tabbatar da labarin ganin wata sai a ɗauki azumi in ba su tabbatar da labarin ganin wata ba za a ɗauki azumi ba in suka tabbatar da labarin an ga wata sai a ajiye azumi in ba su tabbatar da labari ba ba za a ajiye azumi ba in suka tabbatar da labarin ganin wata sai a hau arafa in ba su tabbatar ba ba magana hawa arafa da azumi da arafa haka suke ina fatan mun fahimci wannan da kyau saboda haka babu yadda za a yi a ce jiya shekaran jiya wani ya dau azumi wani kuma bai dauka ba sai jiya wani ma bai dauka ba sai yau a ce duka sun yi daidai saboda shi azumi wajibin ne mutayyak lokacin shi guda ne tare ake dauka tare ake ajiyewa sabanin sallar azhar da wanne ya karfe ɗaya da wanne ya karfe ɗaya da rabi da wanne ya karfe biyu kowannen su ya yi ta kan lokaci ku lura kowanne ya yi ta a kan lokaci bambanci kawai waye iya a farkon lokaci waye ya yi a abin nan kuma za ka ce farkon lokaci shi ne wanda ya wanda waye da ya riga yi amma karfe ɗaya ga gaba shi ne farkon lokaci ba ina fata mun gane wannan amma dai da wanne ya karfe ɗaya da wanne ya ɗaya da rabi da wanne ya karfe biyu duka sallar su ta yi kuma kowannen su yayi akan lokaci sabanin azumi babu yadda za ka ce da wanne ya dauka shekaran jiya da wanne sai jiya ya fara dauka da wanne sai yau shi kuma ya ce zai dauka ka ce duka sun yi daidai wana ji da ke ko aga dole akwai buƙatar a samu jagora wanda zai daidaita al'amura dole ne a samu wannan kuma yana da cikin aikinsa hurumunsa manya-manyan ayyukansa shi yasa ga kowace ƙasa da irin tsarin da take gabatarwa mu a tsarin najeriya fadar mai alfarma sarkin musulmi ita ce take sanar da ganin wata idan ta sanar da ganin wata shugaban ƙasa ya ɗauka ministoci su ɗauka gwamnoni su ɗauka limaman juma'a su ɗauka limaman idi sarakuna kowa ya ɗauka haka ne ko ba haka ba ne shugaban ƙasa ba shi da hurumin sanar da ganin wata a tsarin najeriya a tsarin saudi arabia kuma majalisar koli ta alkali take sanar da ganin wata majalisar koli kun bai ci magana ta da ke ko abin nan almahakamatul uliya majalisar koli ta alkalai su suke sanar da labarin ganin wata cewar an ɗauka an ga wata a aje an ga wata kuma an ga wata a ɗauka an ga wata a aji kaga ba wai mutum guda ne yake tsayawa ba sawa'un wanda suke da almahkamatul ulya abin nan abin spring council na na alkali su suke da gani wata sawa'un fadin mai farma a nan ita ce da gani wata sawa'un kaga a Nijar kuma ministan watsa labarai ne in ban sha'afa ba shi yake sanar da labarin gani wata minista to da haka duk a ko ina dai wane yake sanarwa shugabanni hukumomi ne ba wai ɗaya-ɗayan mutane ba ne ina fata mun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan ba kuma tilas ake musu ba don wani lokacin sai ga malamai sun samu labarin ganin wata ko ya gani ko cikin almajiransu sun gani sai ya sanar da labarin ganin wata a shafinsa na facebook sai ce amma kuma muna sauraron sanarwar mai alfarma sarkin musulmi meke na aka yi wannan eh ba a yi ba wannan ba a yi ba ina fata mun fahimci wannan da ke amma a bana alhamdulillah malamai da yawa sun fito wani ma malamin cewa kada wanda ya gaya mai ya ga wata kada ma wanda ya gaya mai domin ba shi da hurumin sanar da labarin ganin wata a sanar da waɗanda suke da alhakin sanar da ganin wata saboda me abdullahi bin umar ya gani sai shi bai sanar ba sai gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar to haka ake magana al'amarin azumi al'amari na ɗauka baki ɗaya a ajiye baki ɗaya kun fahimci magana ta da ke ko darasi na uku da za mu ɗauka a hadisi ɗin a wannan hadisin abdullahi ibn umar ne kaɗai ya ga wata abdullahi ibn umar ne kaɗai ya ga wata sai sai Anasulama ya ya azumi da ganin abdullahi bin umar ya umarni da kuma a ɗauki azumi ya umarni da a ɗauki azumi abin da ake bukata shine yarda da wanda shugabanni abin nan suka nada ko kuma suke jagoranta su yarda da wanda ibada shaida mutane suna ta samun kansu a cikin rudu cewar ai an gani ai wane ya gani ai wane ya gani amma ba a sanarwa kuna ji da kyau ko Na kafa shi ne ka ce ka gani nasu su tabbatar da kai din kana cikin waɗanda za a karɓa da su tunda Allah ta'ala ce min mantar rabona mina shuhada daga cikin waɗanda aka yadda da a karɓi da su daga cikin waɗanda aka yadda a karɓi da su to haka idan ka ce ka ga wata sai ba a yadda da ganin watan ka ba shi kenan wannan baya nuna a hakikanin al'amari cewar baka ga watan ba yanzu magana ita ce shin kai za ka yi azumi kai da ka ga wata ɗin kuma ba a gamsu da ganin watan ka ba saboda haka ba a sanar da ganin wata ba gini akan ganin watan ka yanzu mai makomarka za ka yi azumi wasu mun karanta da kuwa mawaƙa mutum zai azumi amma shi shi kaɗai tallo zai tilo zai yi ko iyalan shi ba zai sa su yi ba ko iyalansa ba zai sa su su yi ba saboda me zai yi saboda shi yana da tabbas gobe ramadan tun da yana da yaƙini gobe ramadan sai ya azuma amma kuma yin labarin ga in jinjirin watan shawwal ya gani shi kadai ba zai ajiye azumi ba sai in dai ba a ga yadda da ganin watansa ba sai ya cika ya da kowa ya cika ma'ana sai ya yi talatin ya da kowa ya yi talatin nan ba gaba kowa sai ce ai ya gabata saboda yanzu ajiye azumi ne saboda ka sai mu ɗauki darussa sosai da sosai yanzu da abdullahi bin umar shi kaɗai ya ga watan aka umarci mutane da su ɗauka kaga ya nuna mana kenan Ba biyar da zai a ce hukumomi su sanar da labarin ganin wata sai kuma mutum ya zo ce a'a shi bai yadda ba ai azumin rediyo ne a rediyo aka ba da labari kuma ya manta cewar a rediyo aka ba da labari cewar shugaban wanda yake so ya ci zaɓe ya hau kan titi yana ta murna ko ba a rediyo aka faɗa ba ko ba a tv aka faɗa ba aka ce aka ce wanda yake so sun ci zaɓe kuma yake ta murna me yasa ba zai ce labarin rediyo ba ne <coughs> so daga ire-iren waɗannan abubuwa kullum haƙuri ake yi da daidaitawa ake yi da kuma irin ci gaba da ake samu kuma musamman mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar hafifahullah an samu ci gaba sosai da sosai a lokacinsa asalin al'amarin sallamawa kake yi kuna jina da ke ko a da fa za a ce an ga wata amma jiya amma yau kuma a waye gari ba a gan shi ba amma lura da ilimi kake bi kuma ka bi balle kuma yanzu balle kuma yanzu da za ka ga kusan gaba ɗaya duniya wa an ɗauki azumi lokaci guda amma kuma mutum ya ci a shi a tafau bai yadda ba shi bai gani ba saboda haka ba zai ɗauka ba in ma zai ɗauka sai wani da iya yadda da shi ya gani alhali a kenan da har yanzu zai ɗauki azumi da ganin wata wani har yanzu da zai ɗauki azumi da ganin wata wani to in ko zai ɗauki azumi da ganin watan wani me zai sa wani ya sanar da ganin wata ya ce ba zai dauka ba amma kuma ya buga ma wani ganin wata ce rorinsa an ga wata sama ya dauka so kada mutum ya sa azumin shi a garabi azumi rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar azumin watan ramadan shi shike ne daga cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar sabili da haka kada mutum ya sa azuminsa a cikin garabi a cikin rudani a cikin rudu kada mutum ya kuskure ya yi wannan Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare fasama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yi azumin wa amara nasa bi siyamihi ya umarci mutane da su azumin ashe gabanni su suke ba da umarnin a yi azumi su suke ba da umarnin a yi azumi naka in ka ga wata shine ka sanar da su su kuma idan sun gamsu da shaidar da ka bayar da bayanan da ka bayar sai su yi kuma su yi umarni da a yi kaga fasama sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa amara nasa bi siyami ya umarci mutane su azuma ashe kenan ibada ibada da aka shar'anta daidai take da shugabanni da jagorori da waɗanda suke jagoranta wannan ji da kyau saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi ba ya yi umarni ne da yayi azumi shi kuma da yake ma'aiki bane shi kuma bai yi ba kuna ji da kyau ko kamar yadda yanzu wasu suke neman raba ibadar gida biyu ko uku su ce akwai amma akwai khasa akwai ta khasar khawas saboda haka ana azumin wata ramadana dan kaga wani yana cin abinci da rana kar gaban kai fadi su tasu daban kaga wani ai sai dai idan wasan idan tashe ake yi ko wasan buya in ba haka ba ai ibada gaba ɗaya take tun da annabi sallam ya yi kuma ya ba da umarni a yi ya za shi yau ya ƙi sai dai ya sa mutane su su in an yi magana ya ce su tasu ibada daban take ko kuma su matsayinsu daban suke ai jama'a amawa shari'a suke bi saboda haka su da suke manyan hakika suke bi Kullum da ke ko kuma bayan allah ta'ala ya ce mana sun an laka ala shari'atin min al'amri fattabi'aha sannan muka sanya ka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan shari'a fattabi'aha ka bita ashe kan shari'a Allah ta'ala ya dora manzan Allah ba kan hakika ba kuna ji da kyau kan shari'a ka dora yi kuma ja Allah ka ala shari'atin min al'amri ba kan hakika ba وعن ابن عباس رضي anhuma عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه الخمسة وصاه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرسالا وعن ابن عباس an karɓi wannan hadisi daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma allah ta'ala ya kara musu yadda da shi abdullahi din da mahaifin nasa abbas abdullahi ibn abbas yake cewa anna arabiyan lalle wani mutumin karkara shine al-arabi mutumin karkara ko kuma ka ce a mutumin kauye ai sai ce ka ce mai fuska kun da ke ko Eh, ai kawai garin suka ne mutumin karkara dai lalle wani mutumin karkara shine al'arabi jam'in su shine al'arab qalat al'arabu amanna wallam tu'minu walakin qulu aslamna wa min al'arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir anna arabiyan lalle wani mutumin karkara ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qal sai yace inni hilal ni na ga wata ni na ga wata fa sai ma'aikin Allah ya ce a tashhadu Allah illallah shin kana shaidawa da babu abun bautawa da cancanta sai Allah qala na'am sai ce kwarai kuwa qal sai ce a tashhadu anna muhammadar rasulullah shin kana shaidawa lalle annabi muhammad manzon Allah ne qala na'am yace eh qal sai makin Allah ya ce fa'azzin fin nasi ya bilal ya kai bilal kai wa mutane shela ka sanar da su an ya sumo gada kan gobe su tashi da azumi ka sanar da su akan gobe su tashi da azumi rawahu da khamsa wani hadisi mutum biyar suka roi cikin malaman hadisi a yaren ibn hajar wasu ahu ibn kuzema ibn kuzema ya inganta hadisin bani hibban da ibn hibban wa rajahan nasa'iyu irsala imam nasai abu abdurrahman ya inganta da hadisi akan cewa ya rinjaye da hadisi akan cewa hadisi ne mursal wani mutumin karkara ya iso wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ce ya ga wata ina son mu lura sosai da birane da karkara ina ya fi sararin ganin wata karkara ya fi wajen gari ya yana isuwa su yi ci a ga wata ya rasu ya ce a ta shaɗu allah ilaha illallah shin kana shaidawa da babu abin bautawa da gaskiya sai allah tambayar anan shi ne lokacin da ya ce ya ga watan yana kan wani addini eh yana musulmi kenan yanzu wannan tambayar da anan salama mai yana mai tambayar kai musulmi ne kun da ke ko koko yana mai tambayar da ya ga watan ba a musulmi ba yanzu ne ya musulunta ana fatan kun gane kun gane magana kaga idan yana ba da labarin da ya ga watan a lokacin da ba shi ba musulmi ba ne kuma yake ba da labarin a lokacin da yake shi musulmi ne a za a iya karban labarin ganin watan wani kenan amma da zahiri zahiri kaga yana ana tambayar shi ne kai musulmi ne ya ce eh dan ya ce na'am ya shaida kaga kenan ya shaida ya ga watan a lokacin yana musulmi musulmi ne ya ga watan kuna ji da ke ko sai aka ta mai ka shaida da babu abun bauta da gaskiya sai Allah kun da ke ko ka shaida ni manzan Allah ne haka ire-iren waɗannan jimlolin za su taɓa jikin mutum cewar kai in fa ba gaskiya ba ne fa zai janye magana mutum ya kawo labari ka ce kai ka yadda da ƙur'ani ko ka yadda da ranar alkiyama haka ne ba ga musulmi ne fa amma ba ka sai ga ɗan tunda ka kira mai ranar alkiyama ba ga wanda ya ba da labarin ya ba da labarin musulmi ne lokacin da ya ga watan yana musulmi lokacin kuma da ya bada labarin yana musulmi yanzu wacce tambaya na sallama imai ga dai tambayoyin ka shaida da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka shaida ni manzo Allah ne yace yace ku azumi kenan bai tambaye shi ya kaga watan ba yana kallon sama ne ko yana kallon kuɗi ta dama ko yana kallon ko ya zube ta hagu ko kuma ya yi kwari ne ko ya yi doro ne ka duk a tambaye shi ne wannan abubuwan ba abin da ake magana kenan mutum ya ce ya ga wata ba wai za a tutsiye shi ana mai tambayar ina ya fito ba ne ina fatan kun fahimci magana ta da kyau wanda ya bani labarin ganin wata ba za a tutsiye shi ana mai tambayar ina ka fito ina za ka je ba tambayoyi da za su nunar da gaskiyarsa sun isa tambayoyi da za su fitar da gaskiyarsa sun isa ba sai an mai tambayar ya ake ka zo duniya ba ina ta mun gane wannan da kyau da annabi mai tambaya ya gamsu sai ce fa'azzin fi nas ya bilal ya bilal ka shelanta wa mutane an ya su mu gadan cewar su yi azumi gobe kenan dai ka ga. waye ya tambayi labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye ba da izinin a sanar bilal annabi sallallahu ne ba da izini ya ce a sanar za ka ga da hadisin farko da wannan hadisi na biyu da makaranta su duk shugaban duk ayyukansu saboda kada mutum ya shiga aikin da ba nashi ba kada mutum ya shiga hurumin da ba nashi ba fata Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mana azumin mu gaba daya ya sanya ya ga azumin nan farkon shi lafiya kuma ga shi mana kallon tsakiyar shi lafiya Allah ta'ala ya sa mu karshen shi lafiya kuma a yi shi da mu lami lafiya ya karba mana ya sanya mu cikin waɗanda yake yantawa a wannan wata mai tarin albarka wannan wata mai alfarma malaka ala ya nuna mana azumumuka masu zuwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum salam fa in ughmiya alaikum in aka rufe muku shi ma'ana aka rufe muku sararin sama ba ku samu ganin wata ba saboda sama ta yi duhu ko hadari sai ku cika lissafi ya zama talatin. eh eh mutane sun nemi wata sun nemi shi wana na dubawa wana na dubawa yayi yanayi mana shi ne a yi neman wata isa kuma aka kira shi da hilal imana eh, eh. Eh, ya ga wata ah, ba shi da idi e a shi eh ma'ana ai kaga ma'ana shi zai talatin su su ashirin lokacin da shi yake da azumi talatin lokacin da magari suke da ashirin an ga wata gobe kowa sai sallah ya ce mutum ne yake nan garin mina sai ya ga wata wacce hukuma zai sanar sai ya je gidan mai martaba sarkin mai sanar shi ne ka'idar ko kuma hakimin da ke kusa da su ko mai unguwa da ke kusa da su ko kuma wani malami ke da ke da alaka da gidan mina da masarautar mina kuma fada mai alfarma sarki musulmi tana ba da lambobi ce duk wanda ya ga wata ya tuntuɓi waɗannan lambobin kaga daga nan za a iya direct shi zuwa ga ina zai je kun gane magana ta da ke ku alhamdulillah subhanahu wa ta'ala wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk